domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar, yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar a makon jiya, za mu ƙara duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a Arewa. da yadda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar. sai kuma mawallafin shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wato Hamisu Lamido Iyan Tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. girman kai sai kwamban Ɗan majalisar dattawa daga Neja Muhammad Sani Musa Tiri ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin na Arewa. Zan tabbatar maka cewa idan mu 'yan Arewa ba mun tashi tsaye ba, mun yi abin da ya kamata. ba za mu samu kan wannan al'amari da muke ciki ba tashi tsaye kamar yaya tun da ba bindigogi za mu rike mu ma mu je mu ce mun shiga daji mun bi wayannan mutane ba zan yi kira ne ga shugabanni wanda yake nima ina ciki idan muka sa tsoron Allah kuma muka yi abin da ya kamata menene abin da ya kamata an yi tsare-tsare yadda za a magance wannan al'amari da ke addaban mutanenmu musamman kamar ni zan gaya maka a zuwan dina kullum kashe mutane ake yi ah makaman da ake cewa ana sowa na suke to wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni na ce mu shugabanni ba ina nufin shugaban ƙasa ba domin komi sai a ɗauka a labta ma shugaban ƙasa ai shugaban kasa ya yi komai da ya sa hannu a kasafin kuɗi an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba amma yau za ka ga sojojin nan da wayanda ya kamata su yi tsaro za ka ji efcc na bin su zan ba su yi gaskiya ba nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi domin kuɗin nan amfani aka ce ka zo ka yi kan tsaro ka ci kuɗin nan to ba kuɗin halal kake ci ba ka ci haramu to in ku za mu yi la'akari da haka zan tabbatar maka abubuwa za su canza kuma wayannan mutane da suke taimaka ma wayannan mutane a daji 'yan bindigan na a daji in ba an yi maganin su ba kuma ya za a yi a maganin su saboda suna taimaka masu idan suka kama mutum aka ba da kuɗi su ma ana ba su kuɗi to ya kamata duk al'umma suka san akwai irin mayagun mutane kamar wayannan. su gaya wa hukuma hukuma kuma ta yi abin da ya kamata iyakacin abin da za mu iya yi a yanzu kenan amma wannan al'amari da kake gani ya wuce wai ka yi tunanin cewa za a wayi gari ne kurin rana guda a ce an magance ta baya yiwa amma a hankali za ka gani ana shawo kan wannan abu suna matsawa ana bin su suna matsawa ana bin su har Allah ya kawo mu samu na ƙarshe akwai bukatun gyara daga kowane bangare kenan daga bangaren jami'an tsaro mutane da ma masu rike da mukamai kwarai da gaske kuma dole mu sa tsoron Allah cikin al'amarin da muke yi al'umuran da muke yi dole mu sa tsoron Allah domin mai yau kana kana ganin kana zaman lafiya to me wani zaman lafiya ne kana so ka ɗauki motan ka je gida ba za ka iya ba saboda haka dole kuma mu haɗa kai da jami'an tsaro mu ga nuna musu kaman a ƙauyuka da domin mutane na ƙauyuka suke shi mutumin ƙauye yana da kuɗi ne amma ai suna yin haka su ci zarafin gwamnati ne ba wani abu kuma zai kira ga shugabanni kan mu yadda mu ce za mu yi siyasa da lamarin tsaro wai ka ce a'a wannan ya kasa babu maganan kasawa magana ne da take bukatan dukka a zuwa haɗa kai domin me shi mai bindigan nan da ke daji baya da ilimi bai san na boko ba balle na muhammadiya bai san ma wane ne pdp ba wa balle wane ne apc so zan yi kira ga mu shugabanni kuma musamman mu 'yan siyasa mu yi la'akari da haka mu kaucewa duk abin da zai jawo mana tashin hankali musamman muka zo wurin kamfen mu ce za mu yi amfani da maganar tsaro don a ce ba a yi ba to a gaskiya zai kawo mana rauni wanda zai daɗe ba samu kan wani al'amarin ba akwai hanyoyi da ake so a biya arewa wannan na lamuran da suka shafi sulhu wasu malamai da sarakuna suna iya bakin kokarin su wajen wannan shin duka biyun ya dace a ci gaba da amfani da su ne wato ma'ana a ciza a hura ko kuma a yi ta cizawa kawai bature ya ce a yi kinetic ko non kinetic approach a ciza a hura kamar yaro ne in ka bashi karas yau kaga karas din nan bai yi ba sai ka dan bashi sanda ko ka dan rankwashe shi to ai haka ne al'amarin yake abin da arewa mutane shugabanni musamman sarakai suka ɗauka na adoyi da za a yi ake yi ake kan yi a ci gaba da yi kuma allah muke roƙa a kullum wayannan mutanen da suka kauce hanya allah ya dawo da su hanya allah ya shirya mana su allah ya shirya mana ƙasar nan baki ɗaya ba abu ba ne da yau za ka wayi gari ka ce ai wani kaza ne ko kuma dan gidan wani kaza ne ko kuma wannan kabila ne wannan abubuwa ya wuce haka kuma dole mu tashi tsaye domin a kullum suna ɗiban mutane suna shigar da su a cikin wannan abu maganan samun ma mutane abin da za su yi a hannu yana da amfani sosai ba ƙaramin aiki ba ne amma in dai aka sa kuzarin da uzurin yi to Allah zai ba mu dama mu yi. Mun gode ɗan majalisar dattawa Hamisu Lamido ta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a sake haɗe kan 'yan Arewa da inda kuma ke samun cikas. Da gwamnati ta dage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula za ka ga duk wanda ya zo sai sun san waye. To haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi. Sa a rage waye nan barna. Sannan tattalin arziki na shanu da ake kashe mana yanzu abin da ya faru a kudu za ka iya faɗar da ni a je a samu shanun Fulani da Hausawa a kashe. Nake ganin wasu bidiyoyi suna ta trending ana ta kashe-kashe. Wai sai ka dinka tunanin anya ma kuwa gwamnatin ko ta sani ita ta kowa sirri. Me isa da aka kyale wanda i karya doka a hukunta shi idan ba a hukunci babu yadda za a yi a daina barna idan mutum yawa yarinya fyaɗe a yi hukunci a karara in mutum ya yi sata ai hukunci wani dan kan wani izo ya maimaita wanda i kashe wani ai hukunci jama'a su gani domin kar wani shi ma ya zo ya yi tsoron cewa in yayi za a yi masa amma wasu abubuwa sun kutso kai wanda da babu su a kullum a matsayina na hamisu lami da iyan ta ina nan ina ta nazari menene constitution din Najeriya shin human rights ya yi superseding din constitution na Najeriya mutum zai yi barna ga constitution na kasa? sai a ce human rights ni na yarda da human rights amma ya za a human rights ya superseding din constitution na Najeriya shin constitution din mu baya aiki ne human rights za su danne shi duk da na ce na yarda da human rights ban yarda a zalunci wani ba ni kaina ina struggle akan kan kare haƙƙin mutane a duba wanne ne yake da priority in constitution ɗinku shi ne vase ɗinku ya kamata a duba a bashi priority mutum ya kisa ya yi ikirari duk da akwai salo da hanyar da ake tafi da shari'a amma za ka ga mutum ya yi ba a kashe shi ba da mulkin soja in kai kisa kashe ka ake in kai roba ne kashe ka ake sai aka samu sauki ne yawa to da gwamnatin namu da wakilanmu da za su tsaya su duba a ba mai haƙƙi haƙƙinsa ba mu ce ba ma son human rights ba ni ina supporting human rights a inda ya cancanta amma yau mutum magidanci ya wa yar jaririya fyaɗe ko yar shekara bakwai ka ji shi wai an ba da belinsa anya anya haka ko za mu gyaru malamai suna ta faɗa duk musifin da suke faruwa sakamakon abin da muka aikata ne Allah ba zai bar mu haka ba wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in tsoganta in dan bada dan cewar dole mu da mu haɗa kai dole mu da juna dole mu daina faɗace faɗace da juna dole mu daina kyamata juna Allah ya halicce mu ne mu dan adam ba dan mu rarraba ba sai don mu fahimci junanmu ya yi waccan ja ya yi wancan baki yi wancan kalar sagada garinsa da sanyi da kankara kai yayo ka a zafi wancan ya yi shi a inda ruwa iki kai yi ka a tsandauri. dauri wallahi Allah sai ya faɗa a alƙur'ani ya yi mu ne domin mu fahimci junanmu kuma mu tsarkake shi mu san cewa shi ne Allah haka ya so ya yi. in ban san bai rabe ba babban je kasar Laraba ba zan san al'adun Laraba in ban je Amerika ba na san Amerika tana karɓar baki tana mutunta baki saɓanin yadda idan ka kana zaune a nan Najeriya za a gaya maka ba sa son ka idan ka je kuma sai ka ga suna son ka suna na je da kaya na gida har hotuna aka rinka kamar na zama wani wani wani eh, me zan faɗa ne wani basaraki tura sai su zo su tsaya kusa da ni a ɗauke su a hoto suna murna sun ga ɗan Afirka sun karɓe ka su ma in sun zo sai ka karɓe su a haka ake exchange na culture a haka ake musayan culture a haka ake musayan addini a haka ake samun auratayya kwanan nan dan social media aka zo Kano Baturiya daga America ta zo ta aure shi a social media wannan mutane suna ganin ba daidai bane mu kuma muna ganin ta bangaren mu ci gaba ne ya kawo haka kuma ya nuna cewa turawa ba kyamatan mu suke ba tunda har wani daga social media za ta taso ta auri mutum a nan Kano ta tafi da shi hanyar arzikin sa ce haka Allah ya rubuta to dole sai mun yabi da wayannan tsare-tsare in dai bai saba wa shari'ar mu ta musulunci ba bai saba zamantakewa mu ba haka ne hanya mafita da duniya za ta zo na lafiya a takaicen takaita kenan malam Nasiru ba sauraro Da wannan muka kawo ƙarshen shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri fil a madadin muryar Amurka ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.